الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati Allah ya ba mu iko mukan haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira a kowane yammacin litinin domin bitar littafin riyadu salihina na annawawi allah ya ji kanshi da rahama domin matsayin masu koyo yau ma wannan yammacin na 25 ga watan rabi'ul awwal na shekarar musulunci ta 1439 wanda ya mawafaka da sha hudu ga watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai insha Allah kamar yadda muka saba za mu dafa karatunmu na yau akan na satin da ya gabata satin da ya gabata mu yi darasi cikin babi na arba'in da tara kuma har muka kai karshen shi inda Umar bin Khattab ya bayyana cewa dauri mutane ana kama su da Qur'ani shi ka bayyana asirin su yace amma yanzu Qur'ani ya bar saukatun rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace don haka halayen mutane yanzu muna kama su da abin da suka bayyana muna kuma wanda ya bayyana alkhairi za mu amintar da shi mu kusantar da shi zuwa gare mu wanda kuma ya bayyana muna ya ko da asirinsa ba kyau inda ya bayyana muna alkhairi to bisa ga alkhairin da ya bayyana gare mu za mu kusantar da shi gare mu mu bar hisabinsa ga Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya bayyana muna mummuna ko ya yi aikin da yake mummuna a nazarin shari'ar Allah ya ce to na harko ne ba za a aminta a gurin mu ba kuma ba mu gaskata magana ta cewa ai don Allah ko mutumin kirki na in mutu ya bayyana mummuna gare mu ko ya ci wani mutumin kirki na ba za mu yarda saboda aikin sa ya karya tashi ko da kowa ya ce muna asirin sa mai kyau ne ya yi awa kirki a boye nan na muka ajiye satin da ya gabata wanda ya gwada muna yana gwada mana abinda da hakkin musulmai su yi mu'amala da mutane ga abin ya bayyana ba za ka kama mutum ga abinda da shi da shi ba matukar bai bayyana ba haka nan kuma idan mutum ya bayyana mummuna a madadin matsayin masu imani ya kamata kada ya samu aminci a tsakanin muminai matsayinsa mai mai muggan halayen da suka bayyana ko muggan ayyukan da suka bayyana ko da kuwa ɗan uwanka ne ko da majibancinka ne duk da Allah ya la'anci banu Isra'ila sanadiyar amintar da zamanka tare da mutumin da yake mai mummuna aiki Allah ya faɗi wannan baro-baro cikin Al-Qur'ani duk ina allazina kafaru min bani Isra'ila a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am yu'ayyu